Kamar ko'ina a faɗin duniya janguriyar Nijar ta gudanar da bikin tunawa da ranar ƙanƙanan malaman asibiti a yau goma sha biyu ga watan Mayu. Abin da ya sa ministan kiwon lafiya na ƙasar Dr. Idi Ilyasu mai nasara yi wa al'ummar ƙasar jawabi a madadin gwamnatin ƙasar albarkacin wannan ranar ta yau da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe. Aikin ƙanƙanin malaman asibitin yana da muhimmanci sosai ga kiyaye haƙƙin bil'adama. kuma maudu'in bana na tunawa da kankanan malaman asibiti yana da gurin kawo tallafin asibiti kyaukyawa tare da arawa ma'aikatan guzari domin su cimma gurin nauyin da ya rataya gare su minista idi iliyasu mai nasara ya ci gaba da cewa a matsayin ma'aikatan asibiti waɗanda suka san aikinsu suke gabatar da aikin a cikin yanayi mai wuyar gaske a mafi yawancin lokaci kankanan malaman asibiti asibitin sukan taka rawar gani wajen samar ma al'ummomi magani akan gudanar da wannan ranar tunawa da kankanin malaman asibiti ne a duniya domin tunawa da ranar haihuwar wata malamar asibiti mai suna florence niftingal wadda ta jajirce a nata lokaci domin yin bincike da tallafawa al'umma a cikin aikinta na malamar asibiti maudu'un na bana na tunawa da ranar malaman asibiti asibiti kankana shine aikin kankanan malaman asibiti wata hanya ta jagoranci haka da samun lafiya ga kowane bil'adama a garin birnin kwanni ba a yi wani biki ba na tunawa da wannan ranar amma malaman asibitin kankana sun nuna farin cikin su game da zagayowar wannan ranar kamar yadda ɗaya daga cikin su malama rahamatu ilabawa ta yi muna ƙarin bayani a yau da safe a wannan rana mun gode ma Allah da ya ƙara maido mu wannan shekarai wallahi mun ji daɗi mu an tanke laizen firmi saboda muna kamnar aikin mu muna sa aikin mu muna jin daɗin shi shi yasa duk shekara in ranar ta zo muna fetan ta eh muna yin shi amma wannan gaman ba mu samu maka fetan saboda ɗan abin ya ɗan gimshe mu ne kaɗan amma muna fatan baɗi in Allah ya yarda muna ci gaba ga yadda muka saba da kullun da yi da ita mai uniform mai komi sha ma Allahu baɗi muna son mu maido haka nan mai a yau rana ce ta farin ciki gare mu ba a rasa 'yan matsaloli ko ba gaskiya ba eh, amma ba haka dai masu shan kai ba ne ko ba gaskiya ba to albarkacin wannan rana sakon da ke gare mu ga al'umma su tanya mu ga addu'a bisa ga aikin mu bisa ga su ma in suka ka yan malati maka sa hannu ubangijin Allah ya taimaka abinda ka zo bada ka samu lahiyar shi shi dai bikin tunawa da wannan ranar yana sawa kankanan malaman asibiti su kara sa su toka domin gudanar da nasu ayyuka haruna mamman bako na birnin kwanni sashen Hausa da murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.